Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidan rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM. A kasar Ghana ana iya kama mu Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Mahmud Lalu da sauran abokanan aiki muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 23 ga watan Yuni na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mukanin labarai. To Hafiz uh, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai ɗage ranar da aka tsara hukumar shige da ficen ƙasar za ta fara mayar da bakin haure zuwa ƙasashen su. a yau lahadi kafa yada labaran kasar koriya ta arewa ta rawaito cewa shugaba trump ya aika wa da takwaran aikinsa na koriya ta arewa wata wasiƙa za a ji abin da wasiƙar ta kunsa sannan an kashe shugaban rundunar dakarun kasar habasha kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a najeriya sun fara tofa albarkacin su kan shirye-shiryen hana bara da gwamnatin kasar take shirin yi muna tafa da ƙarin bayani Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar, hukumar kula da tsare-tsaren babban taron da kungiyar shugabannin kasashen Afirka ta AU za ta yi ta ce ta shirya. Sannan kuma muna tafa da shirin idan kwaya ta narke fa. Amma kafin waɗannan duka ga Mahmud da cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. a wani lamari da ya zo a bazata shugaban amurka donald trump ya ce zai ɗage ranar da aka tsara hukumar shige da ficen ƙasar za ta fara mai da bakin haure zuwa su da wasu 'yan makonni a maimakon a yau lahadi shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter a jiya asabar cewa bayan da 'yan democrat suka buƙaci dakatar da aikin ya jinkirta shirin mai da bakin hauren da suka shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba zuwa nan da makonni biyu domin ko za a samu kofar da 'yan democrat da 'yan republican za su cimma matsaya kan matsalar kwararar bakin haure da ke neman mafaka a kan iyakar ƙasar da ke kudanci sanar da shirin kama bakin hauren ya sa shugabannin democrat sun harzika a mafi yawancin manyan biranen ƙasar waɗanda suka yi ta allah wadai da matakin inda har suka fara yunkurin ganin yadda za su taimaka wa bakin hauren a daren juma'a da ta gabata shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta gana da shugaba trump inda ta nemi da a jinkirta shirin kamar yadda kamfanin dalancin labarai na associated press ya rawaito wata majiya wacce ta nemi a sake sunanta a yau lahadi kafa yada labaran kasar koriya ta arewa ta rawaito cewa shugaba trump ya aikawa da takwarar aikinsa na koriya ta arewa wata wasiƙa kuma yana nazari kan abin da wasiƙar ta kunsa kamfanin dalancin labaran kasa ta koriya ta arewa ya wallafa wani hoto wanda ya nuna shugaba kim cikin wani yanayi na zurfin tunani yana rike da wasikar wacce ga dukkan alamu ke dauke da hatimin fadar white house rahoton dai ya kuma roito kim yana yaba abin da ke kunshi a wasikar wanda ya kwatanta a matsayin abu mai matukar kyau sai dai rahoton bai yi wani karin haske kan takamaiman abin da ke cikin wasikar ba a farkon watanin ne shi ma shugaba trump ya bayyana cewa ya samu wata wasika da ta daɗaɗa mai rai wacce ke kunshe da kalamai masu daɗi ko da yake an samu cikas a tattaunawar da bangarorin biyu suka yi a birnin hanoi da ke vietnam dangane da batun nukiliya amma duk da haka shugabanni biyu sun ci gaba da musayar wasiku da hotuna a tsakaninsu inda har ma sukan bayyana cewa suna da kyakkyawar dangantaka a tsakaninsu to a dai bangaren kuma a yau lahadi amurka ta gargaɗi iran inda ta ce kada ta ɗauki dakatar da harin da shugaban trump ya bada umarnin a yi a matsayin ragwanci amurka dai ta shirya kai harin martani akan iran bayan da ta kakkaɓo wani jirgin amurka mara matuki a kusa da mashigin hormuz yayin wata ziyarar da ya kai a birnin kudus gabanin ya gana da firaministan ministan isra'ila benjamin netanyahu mai bai da shawara kan harkokin tsaron amurka john bolton ya ce kada ita iran din ko wata ƙasa da ke yi wa amurka kallon hadarin kaji su ɗauka rashin zuciya ne yasa amurka bata mai da martani ba domin ta yi amfani ne da sanin ya kamata gargaɗin da bolton ya yi na zuwa ne sawa'i bayan da shugaba trump ba tare da bada wani cikakken bayani ba ya ce zai kara wasu sabbin takunkumi a kan iran a ranar litinin a ranar asabar ɗaya da ta gabata trump ya wato ne ya bayyana hakan a shafinsa na twitter inda ya jaddada cewa babu yadda za a yi iran ta mallaki nukiliya yana mai cewa za a cire mata takunkuman da aka kakaba mata muddin ta yi abin da ya kamata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ai a ethiopia sun ce mai tsaron lafiyar shugaban rundunar dakarun kasa na ƙasar ta habasha ya harbe shi lahira sawa'i bayan da jami'ai suka ce an yi yunkurin juyin mulki a jihar amhara mai magana da yawon firayim firaministan habasha abi ahmed ta ce an kashe shugaban dakarun chief sarah mcconnell da wani janar mai ritaya a wasu hare-hare da aka kai a gidan sayar. ethiopia gadai ministan ƙasar ta Ethiopia kenan Abiy Ahmad yake cewa al'ummar ƙasar nan ba ta buƙatar gwamnatin da ke danna haƙoƙin mutane da yin kisa. Cikin shekarun da suka gabata mutanen Ethiopia sun nuna cewa ba sa son gwamnati mai mulkin kama karya. Mai magana da yawun Firaministan a jiya Asabar ta ce wani gungun masu kisa ya kutsa kai cikin wani taro da ake a babban birnin Amhara. inda ya kashe shugaban yan wato inda ya kashe shugaban yankin Amba Shiu da wani mai bashi shawara. kafafen yada labaran kasar sun raito cewa shugaban jami'an tsaron jihar ta amhara janar asam news ne shi jagoranci yunkurin na juyin mulki bayanai sun yi nuni da cewa tuni an kama mai tsaron lafiyar da ya kashe shugaban dakarun kasar amma har yanzu ba a ga janar amsani ba firayim ministan libya da kasashen duniya suka amince da gwamnatinsa ya ki amincewa da tayin da abokin hamayyarsa ya masa na a hau teburin tattaunawa Prime Minister fayez asaraj ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ba zai hau teburin tattaunawa ba da wanda a baya ya nuna cewa ba zai zama abokin tafiya wajen ciyar da ƙasar gaba ba dakarun da ke goyon bayan asaraj da na janar khalifa haftar sun jima suna fafatawa a wajen birnin tripoli inda dukkansu ke neman karɓe ikon birnin lamarin da ya sa dubban fararen hula suka tsere daga gidajensu domin tsira da ransu faɗan da ake yi na ƙoƙarin karɓe ikon mulkin ƙasar da kuma arzikin man na libya ya baiwa mayakan sa kai da masu ikirarin jihadi na ƙungiyar is damar samun gindin zama a ƙasar ta libya Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotanninmu. A Najeriya tun bayan da gwamnatin kasar ta sanar da aniyar shirye-shiryen da take shirin yi na hana yin bara musamman ma a arewacin kasar da lamarin ya fi kamari jama'a suka fara cece kuce dangane da wannan batu na tuntuɓi ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki wato Dr. Bashir Aliyu Umar limamin masallacin alfurkan da ke jihar Kano a Najeriya ko yaya suke kallon wannan shiri da gwamnati take so ta yi na hana bara? mu muna ganin wajibin hukuma ne dama ya zamanto da abin da zai kawo jin daɗin jama'a da kulawa da su da kulawa da inganta rayuwarsu da kulawa da iliminsu musamman kananan yara wannan wajibi ne saboda haka idan gwamnatin tarayya tana da wannan manufa to muna ba ta goyon baya to sai dai babban abin yadda za a fitar da tsarin ne yadda zai dace da abin da zai sanya a samu maslaha ne. dama ta ce za ta tuntubi ah, waɗanda abin ya shafa kai tsaye wato malamai kenan ta ga ta inda za a bulutu wace irin shawara za ku ba wa gwamnati idan ta tunkare ku da wannan to sanin cewa wannan ah, al'amari ne wanda yake da ƙarfi cikin tarihin ƙasar nan duk da yake yanzu da aka samu canje-canje da gwamnatoci na siyasa abin ah, da irin taɓarɓarewar tsarin a ilimi a cikin al'umma da tafarbarewar tsarin kula da jama'a da lafiyarsu tun da aka fara a cikin shekarun nan da ba su daɗe ba a cikin mulkin farar hula ya daɗa ƙara sanya abin ya lalace to akwai ƙoƙari da aka yi daban-daban a gwamnatoci daban-daban a cikin ƙasar nan da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu na malamai da ƙwararru wanda ba zai yiwu ba ya zama kan cewa kawai ra'ayin waɗansu ɗaiɗaiku ya wadatar dole ne a tattaro waɗannan bayanai haka zalika akwai ƙungiya mai zaman kanta mai ba da shawara da jihohin arewa a wadda take a kaduna a su ma suna da firasa suna da bincike da suka yi da shawarwari wanda suka tara kwararru aka yi taro to waɗannan abubuwan gaskiya su ya kamata a tattaro a tsamo abin da aka yi abin a haɗa dukkan kyawawan shawarwari na waɗannan da aka yi a kaddamar gwamnatin tarayya ta aiwatar. To wace? Waje kenan don gaskiya ba abu ne wanda yake yau aka fara shi ba an fara wannan abin ba tun yanzu ba ke tun lokacin sardauna akwai kamar yadda a murshidin najeriya yake faɗa da kashin galadanci akwai irin waɗannan abubuwan da aka tun a lokacin saboda haka a tattaro irin waɗannan shawarwari ita gwamnatin tarayya ta sa a sassamo mata a haɗa mata a ba ta in so ta yadda ta ta aiwatar da shi. wani kira za ka yi wa su iyaye waɗanda yawanci su ne suke kawo 'ya'yan nasu wannan karatun wani irin kira za ka yi gare su? eh wato dole a iyaye wajibi ne san haƙƙin shari'a haƙƙin da shari'a ta kura musu akan 'ya'yansu. haƙƙin yana daga cikin haƙƙin yaro a cikin shari'a haƙƙi wajibi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ishi mutum laifi a wajen Allah ya tozarta wanda Allah ya dora masa nauyin kula da shi wanda daga ciki akwai yara to daga cikin kula da yara cin su da shayarwarsu da makwancin su da ilimin su hakkin uba ne wannan hakki ne wajibi a kan uba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaro zai ce ma ubansa ka ciyar da ni ya zuwa gaba za ka tura ni in baka ciyar da ni ka kula da ni ba to saboda haka wajibin iyaye ne kan tsaya fita ga abin da za su yi kima yaran su gata su ciyar da su su shayar da su su san makwancin su sannan kuma su fita da sha'anin ilimin su da haka abin da duk gwamnati za ta yi wannan tsari ne da taimako ne da tallafi ne ga iyaye ya kamata haka ya kamata mu ɗauke shi asalin abin mushkilar ta taso ne yayin da iyaye suka wajibin su mutum yana ganin in ya tura yaro wajen malami ya je ya karatu ba tare da kula da ɗaukar nauyinsa ba wannan ya sauke nauyin da Allah ya dora masa ko kadan bai sauke nauyin da Allah ya dora masa ba haka zalika shi ba malamin da zai je ya dauko yara bayan ba shi da halin da zai ciyar da shi kuma wannan a lokacin da na yi tafsiri a bara na yi bayani a kisar annabi musa da ashabir ya nuna kan cewar ba bai halarta malami ya ɗauki nauyin wanda zai koya ma ba ya tsale shi ya tozarta ba tare da ya kula da cinsa da shansa ba kamar yadda zuwa kisar annabi musa da annabi Alfa. Dr. Bashir ali Umar kenan limamin masallacin alfurkan da ke Kano. To daga batun shirin hana yin bara a Najeriya bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumar kula da tsare-tsaren babban taron da kungiyar shugabannin kasashen Afirka ta AU za ta yi wanda jamhuriyar Nijar za ta karbi bakuncinsa a farkon watan Yuli da ke tafi ta tabbatar da kammala galibin muhimman shirye-shiryen da za su gudana. a wannan taro cikin kyakkyawan yanayi yayin da a nasu bangaren 'yan kasar ke murnar ganin wannan lokaci da suke ganin zai kara wa jamhuriyar Nijar kima idan duniya ga rahoton da Sulaimun Barma ya aiko mana daga Yamai. wannan shine karan farko da jamhuriyar nijar ke karbar bakuncin babban taron kungiyar au wanda ke tattara shugabannin kasashe da na gwamnatocin afirka a kowace shekara da nufin tantauna mahimman batutuwan da suka shafi tafiyar wannan nafiya daidai da tsarin siyasar duniya a yayin da ya rage kwanaki goma kafin soma wannan taro da na kasashe kimanin arba'in suka ba da tabbacin za su hallara in ji shugaban hukumar agence ea niger 2019 mai kula da tsare-tsaren wannan taro minista saidil mokhtar mohammed wani prime minister wani vice president mataimakin shugaban kasa zuwa ko ko wani minista za su zuwa mai mu ligon da muke mata ma a wajen shugaban kasa wasu araba muke tamma Allah da zo na wannan taron paske wannan taron taron ne wanda kamata wannan abin na bude hayoyi na kasuwanci cikin Afirka shine za a yi kenan taro mai tarihi ne ga 'yan Afirka yana tamanin ba wanda zai bari a bar shi baya. Dubban miliyon sefa ne gwamnatin Nijar ta zuba domin tanadin gine-gine da dukkan wasu abubuwan da za su ba da damar fita kunyar baki. An yi sabon airport, an yi babba haya express mai shigowa daga airport ta shiga cikin gari. an yi gina otal har wajen guda uku an gina vila na manyan manyan mutane har wajen arba'in an yi hanyoyi an gyara wutanni an gyara wani convention center kuma mun san gine-gine ba shi kaɗai ba dole kuma sa an yi aiki da kamata a yi shi da haka wajen mutum dubu biyar wanda an ka samu an ka ba su wani ƙarin ilimi wanda ake ce ma training cikin soji Ah, da 'yan protocol da 'yan communication dukkan mutane an samu an yi musu ƙarin ilimi yanzu abin da ya mana saura yanzu ya za a yi kuma baƙi su zo a yi musu tarbo na kwarai. 'yan nijar a nasu bangare na ci gaba da murnar ganin wannan lokaci wanda a yayinsa hankalin duniya zai karkata wajen wannan kasa kabiru isa da abdu alhaji idi jami'an kwafutuka ne. Tunda mutane in sun zo su sayi wannan su sayi wanga kaga shi ma yana da amfani a birnin Yame a ƙasar Nijar. A fanni na diplomasiya ma sunan Nijar ɗin ya ƙaru kuma Nijar za ta yi amfani da wannan abubuwan. To ka gani a takaice abin da za a iya riƙewa a Eh, ribar da ƙasar Nijar za ta ci. Muna kira ga 'yan ƙasa duka gaba ɗaya su hito su ba da goyon baya akan tarbin baki kuma da ladabi da biyayya da sa ido bisa ga akan harkar tsaro domin a ƙara wannan taro lahiya saboda tabbata yin wannan taro alheri ne ga ƙasarmu kuma alheri ne ga sauran ƙasashe waɗanda an makwabta. Nijar na daga cikin kasashen da a baya-bayan nan ke fama da hare-haren ta'addanci. Sabili kenan na tambayi minista Saidin Mokhtar Mohamed shin wani mataki aka ɗauka don tabbatar da tsaro a yayin wannan haɗuwa mun kawo kwamiti na security ya yi tsare-tsaren shi wannan tsare-tsaren da an kai shi an kai shugaban african union mun baza gaban duka ambassadors na african union sun gama shi sun kai lele ya yi general mai kwari security african union shi da kashi ya zo ya mai akwai ya ba su insurance duka lalle da an ka tsara shi in dai Allah ya sa an kai shi da an kai shi komi ba zai faru ban Allah ba. A ranar hudu ga watan Yulin da ke tafa ne za a yi bikin buɗe wannan taro da zai kammala a ranar takwas ga wata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gai da Silamu Mumuni Barma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraron mu Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na idan kwaya ta narkefa wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke jagoranta. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, Janar Muhammadu Buba Marwa mai wanda shugaban Najeriya ya naɗa shi a matsayin shugaban wani kwamiti wanda zai ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun kwayoyi a ƙasar, musamman ma matasa. Ya fara bayyana abubuwan da kwamitin ya gano tun bayan da ya fara aiki kusan watanni shida da ƙaddamar da shi. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙarashen hirar da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da shi ta kuma ci gaba da tambayarsa kamar haka. Kafin in kai daga tambaya ta ƙarshe <laughs> na batun hukunci, akwai wani shawara da za ku bayar wanda zai ɗauki iyali gaba ɗaya ɗungurungun saboda a rika faɗakar da su iyali ina nufin da uba da uwa da kuma yara da za a rika faɗakar da su a dunkule na cewa e harkar zamantakewa ya kaza domin magance wannan al'amari? ya na farko akwai advocacy eh, fadakarwa ko sanarwa ta radio television da jaridu akwai su jingles din nan kenan da ake yi wannan yana cikin hanyar da za a bi sannan na biyu kowane community muka ce za a nada committee a community to su iyaye za a kasance suna ciki wanda za su faɗakar da da juna akwai su sarakunanmu na gargajiya har ƙasa zuwa su masu unguwanni da su ma suna da rawan da za su taka sannan akwai makarantu da na islamiyya din da na boko su ma duk wannan magana saboda masoman kiwon wato gyara lamarin nan cikin gida ne fa iyaye da kansu da yaransu amma yara daga iyaye ne za su koyi hankali mai kyau da tarbiyya yadda muka ce to cikin aikin kwamiti dinmu za mu karfafa wannan kuma abu ne da za a ci gaba da nanatawa cewa a koma tarbiyyar da a koma tarbiyyar da yadda yara suke tsoron yanzu yaran har kashe iyayen suke yayi akwai inda muka shiga su iyayen ina ganin ko adama ne wasu jihohi dai su iyayen suka ce ba su iya eh, bacci ba sai sun tabbata yaran <laughs> sun yi bacci saboda suna tsoro ko wani abu zai faru cikin dare saboda yara yanzu kashe iyayen masu ke to kaga irin wannan abun sai dai mu ci Allah ba dai amma sauki na zuwa da dan Allah to tambaya ta ta karshe ranka ya daɗe tana da nasaba da irin hukuncin da za a yi ma wanda aka kama da laifi na irin wannan shekara nawa ne kuke ganin ya kamata a yi wa mutum akwai inda za a yi ɗauri in haka ne shekara nawa ko akwai ma na rai da rai akwai duka wannan <clears throat> amma hukunci ya kasu biyu akwai hukuncin da ke kan mai sha shi ma za a auna menene yake sha kuma nauyinta wannan yana cikin nauyin kamar kilograms ko menene ke sha sannan kuma akwai masu sayarwa akwai masu sayar da magunguna kwayoyi da ba su kamata ba shi yana nashi hukunci akwai wanda suke da kamar patent medicine store wannan shaguna din na yawa to su kemis da kansu dole su sami wato permit kamar license amma yanzu a ƙasan nan ina tabbatar miki akwai kemis kemis sun fi miliyan fa wanda ba su da license masu license dubu hamsin da takwas ne amma wajen miliyan ɗaya da ɗari ɗaya ba su da license to dole za a biyo bayan irin waɗannan kuma chemist chemist din nan da ake kira patent medicine store bai kamata su da abun da ya fi karfin ko su ko apc haka ko wani panadol irin wa'annan abun da ba likitan ne zai rubuta ba amma abun mamaki ba abun da ba su sayarwa har ruwa suna bayarwa wato drip suna ba da wasu abubuwa da ya kamata likita ne zai sa hannu irin wa'annan abubuwan to za mu sa cikin rahoton yadda za a maganta wannan saboda babban matsala ne za ka je ka ga yaro karami za ka je ka bukaci wani magani shi kawai zai rubuta ya baka to wani abu kuma shine za a gyara cikin dokan da zai fito kwanan nan za a gyara menene wato qualification mm. na wanda zai bude chemist chemist ne a yanzu din doka kawai ya ce in ka iya karatu shi kenan fa duk wanda iya karatu read and write ka iya karatu da rubutu shi kenan ba tsara ko primary kai ko kowa ko baka yi primary ba inda ka iya eh, karatu da na, na turanci ba shi kenan sai ka je ka bude to amma yanzu dokan da zai fito zai gyara wannan lamarin sosai wanda za su iya budewa dole za samu wani qualification na musamman saboda ya kasance sun sayar da abun da ya kamata a sayar ba haka kawai su yi ta sayar da abu da su masu talla ka ɗauki kwano ka buga a kai da magani rana yana buga ka ce kana sayar da ai cuta ne ko ranan ma zai bata da to duk wannan yana cikin dokar da zai fito yanzu janar muhammadu buba marwa mai murabus kenan shugaban wani kwamiti da zai ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun kwayoyi a najeriya masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. da kwaya sun dauga gaye ne. yanzu a madadin bakon namu janar muhammadu buba marwa mai murabus da kuma wakiliyarmu madina dauda da ta yi hirar sai kuma bansa tufa da ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni ni muhammad hafiz baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tuma madalla Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan yana cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti ashirin da biyar. Yanzu kuma sai wasiƙun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, inda ya ce salam biyoye Hausa. Dan Allah ku bani dama ne Allah wadai da irin zaben kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi da wasu tsirarin 'yan majalisu suka yi. Hakika yin hakan san bai dace ba ganin yadda aka tauye wasu haƙƙinsu na ganin ba a bar su sun zaɓi abin da suke so ba. Da wannan nake kira ga ɓangarorin biyu da su haɗa kansu wajen ciyar da jihar gaba. Sai sako na gaba ya fito ne daga Abdulmutallib Mande Magarya. inda ya ce salam biyoye hausa muna jinjina ga gwamnan jihar zamfara dr bello matawallan maradun akan kokarinsa na ganin ya shawo kan matsalar tsaro da ke addabar jihar ya kamata mu ci gaba da yi masa addu'a allah ya bashi damar kawo ƙarshen rashin tsaron da muke fama da shi amin sai sakon aminu adamu malam maduri a jihar jigawa ya ce assalamu alaikum muryar amurka hakika akwai buƙatar gwamnatin tarayyar najeriya ta mai da hankali wajen yakar masu garkuwa da mutane da 'yan boko haram da 'yan bangar siyasa da kuma yakar talauci ta hanyar samar da aikin yi da abubuwan more rayuwa kafin ta fara batun dakatar da almajiranci to shi kuma ra'ayinsa kenan sai sakon alhaji umar foreba gashuwa ya ce ina muku fatan alheri biyoye hausa allah ya kawo fahimtar juna a yakin cacar baka tsakanin ƙasar amurka da iran domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sai saƙonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Aliyu Usman taka lafiya inda suka ce ba shakka dawo da koyar da darasin tarihi a makarantu da gwamnatin Najeriya ta yi abin ayaba ne garin yadda tarihi ya kasance tamkar ɗan jagora wajen zartar da shawarwari yau da kullum. Kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma a takaice. a wani lamari da ya zo a bazata shugaban amurka donald trump ya ce zai ɗage ranar da aka tsara hukumar shige da ficen ƙasar za ta fara mai da bakin haure zuwa ƙasashensu da wasu 'yan makonni a maimakon a yau lahadi shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter a jiya asabar cewa bayan da 'yan democrats suka buƙaci dakatar da aikin ya jinkirta shirin mai da bakin hauren da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba zuwa nan da makonni biyu domin ko za a samu kofar da 'yan democrat da republican za su cimma matsaya kan matsalar kwararar bakin haure da ke neman mafaka a kan iyakar kasar da ke kudanci a yau lahadi kafar yada labaran kasar koriya ta arewa ta rito cewa shugaba trump ya aika wa da takwarar aikinsa na koriya ta arewa ta wasiƙa kuma yana nazari kan abin da wasiƙar ta kunsa kamfanin dalancin labaran kasar ta koriya ta arewa ya wallafa wani hoto wanda ya nuna shugaba kim cikin wani yanayi na zurfin tunani yana rike da wasikar wacce ga dukkan alamu ke dauke da hatimin fadar white house rahoton dai ya kuma rawaito kim yana yaba abin da ke kunshi a wasikar wanda ya kwatanta a matsayin abu mai matukar kyau a ɗaya bangaren kuma a yau lahadi ne amurka ta gargaɗi iran ɗin inda ta ce kada ta ɗauki dakatar da harin da shugaba trump ya ba da umarnin a yi a matsayin ragwanci da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma Muhammadu Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Bonsa Tufa da ya haɗa mana shirin kuma ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokaci comins ni Muhammad Hafiz baban lake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 4 heures sur 24,